Ina ‘yan maza mazajen daga ina kiran ku da sauri ku zo mazajen adal. Ni ne na ku so shi mamman sani mai toshi mai muku haka. Masu saurare Abdulsalam Ibrahim Ahmed ne ke maku barka da warhaka. A wannan shiri na musamman kan ciranin mutanen tawa na jamhuriyar Nijar. yau za mu leƙa ne unguwar Zulinki ta birnin Tawa don jin waƙa daga bakin mai ita, wato ɗaya daga cikin zabiyoyin da ke wasa mazajen adar suna ƙarfafa musu gwiwar tafiya cirani da kuma komawa gida. Na Allah su da farwo kwanin kasa baki dan addu ko aka kurkure a ce na huwai ma gasa irga mai jiki na nasaru maka tallabe ni bishiyar dokan ga kwate ya babari bara mai tsage to malamin shabo kai e. sunana rakiya suleiman mai waka ta ya abuja shekaru fa saba'in da ɗai ya aka kika fara waka ina yariya nan da fara yan shekara nawa ban tsari muna yan mata na haka ana abinci in an ka taru yan mata sa a ta hitowa yan kare abinci sa a ta waka to sai ina yi sannu sannu sai yara sun ce ke rakki ta yi waka ta sai mana ina nan ina gayi da sannu sannu da sannu sannu dai har dai abin gashi na komo nan tsoho na komo da daji muka komo nan radio ni jira sun ka saka da mai sun ka dauka sa'anan ni tare mai molu muhammadu duk inda an ka biki ina zuwa to ya aka kika fara wakar sosai da sosai shi mai mai kidi shi shi ma ina tsakan waka na wani sai ce mai yi waka san ce bai iya da wancan guri ba sai ce dami sai ya kada sai ni ta da waka sai ta zo daidai ya kada daga nan na sai ni zuru maka haka nan to yan amshi fa yan amshi ban da yan amshi ni dai ta iya kada na in abun tafiyar ke kade gayya kenan ni ta gayya <laughs> ni dai ta gayya to kenan a iya cewa baki gaji waka ba ko kuwa ban gani waka ba ga kowa wallahi sa kai na ne shawa dai tabban fita kai ni ta inda yaushe kika daina yin waƙoƙi an kai shekara goma sha ɗaya yanzu bar waka saboda me saboda dai harka dai bai kiɗi na yin rasu ni kuma in ba shi na ba abu wanda wai wannan mai kiɗan ya rasu hamadu dan zabar ma baba ali a ba zabar mai na zakuwa na yi shekara nawa kuka yi kuna waƙar tare da shi wallahi an kai talatin to ya kike tsara waƙoƙin naki to ai sai da kiɗin na nika tsaro su awo in mai kiɗi ya ɗauka sai in ɗauka iya aje aje iya ɗauko ya saboda zani kuma sai juya haka nan dai da ya ji na ce da wanda zai sawa shi ma ya sani mai mola sai ya juya to shi mai wannan kiɗa naki ganga ne kuttuku ne ko kuwa molo ko me molo na wallahi molo na to dama ya yi fice a wannan yanki na ko shi kiɗan molo amma ana yayin shi ko ina akwai kiɗan alheri shige da mai gaida ina ma direbobi waka ina ma yan kasuwa waka ina ma mata waka haka kuma ina ma yan tahi a bida ko in ce yan abuja waka wato masu tafiya ce rani kenan awo to waɗanne irin waƙoƙi kike musu kamar wagga ina san mai gebe ina san na tare da mai gebe wayo ni sahabi kanan miskin dan asana da warkar da yakubu amma ban da suna armen shi Kadiri sai ka bani aron mota, ci bulutu in ci gida idda. In biya dogarawa in gurci, in ka ame mishin wata in karmi <laughs> Ya baki aron mota? Yawwa. In ni ci bulutu in ci gida idda. Na'am. Sai in biya dogara in huce. Eh. In ka nemi mishi wata ya armi. Na'am. <laughs> Ashe <laughs> ki ce fada kike nema. Zaki ne fada da matan wani ke. ko ba ba mana ne <laughs> to kin kama mijin wata kin aure <laughs> ina magana akwai wanda wallahi zai tafi a abuja ya biyo ya aski ana kiɗin ga ana waka wallahi zai kuɗi ya sai ka ne ya zaka ya aski ana waka ne ya kashe su sai da ya koma ƙauye sai ce aski <laughs> ana ana waka ya kashe kuɗi sai da ya koma gida sai da wata saniya kin karɓa kuɗin guzurinsa motar shi ba shi ya zo ba shi ya zo ai wato saboda kirari ya tsumu ya shi. ana ta yi ta yi karamari shi ya tsaya ya ta kari shi ya ta kari lokacin da nace to Allah ti shi ne shi ke sai da kowa kuɗi sun kare sai da kowa sai da to ba ya koma nemo guzuri Awa dole tafiya ci ranar ta samu tsaiko daga nan Awa zai tafiya wai kuma shi ya iske ana haraka ga sai ya tsaya me yasa to kike tsaro matasa har su tafi cira din a ah, wato in di waka zaka sa karan sai kai tunani ka ce zaka tahiya wata kasa tunda ka ga rai ya baci sai kai tunani kai ma ka ji waka ta sai ka tuna ka ce abokin ka na can ko wani naka na can dan uwanka kai ba bari ka bar garin ka tahi ba lokacin mutum zai zama gida karin shi tahi shi ma ya samu na shi to waɗanne kalmomi ne kike faɗi a waƙoƙinki har da suke tsima matasa ko maza su tafi biɗan nan su dai da ga waƙoƙi kai <laughs> kamar wagga ina san mai gebe ina san na tare da mai gebe wayo ni sabi kanan miskin dan asana da warka da yaku miskin saki ba ne uba biyu uba zahiru ba shi da laifi ba to <laughs> wato wannan wasawa ne wasa ta da sai ka saki ji mu zance duniya ce komi ka gani Allah ne rana ta ito gaba ta yamma ni kai shari marabon ma'aiba to kuma idan mutane sun tafi ranin nan sukan daɗe ba su dawo ba kuma su zaman su a can su kidawa da sauransu shin akwai waƙoƙin da kike dan su ji su dawo gida a wannan in sun gaji a garajo in sun gaji an ɓaɓa sun gaji a rarraba ce sai su gangamo kaya su ce sun tausuwa gida ga laya ku kai ma sarkin dandi noma ya wuce shi ko ta shi noman dubu shi ɗebe zakka ko baɗi ta haɗaɗe ba le baɗi waccan to <laughs> sab ya rakiya kenan <laughs> na'am to me kike nufi da wannan a kudin wakar dai ta ta zuwa haka nan saboda irin ran sai ɓace. ba sun tafi da ba to in sun shi wa waka kowa sha marmarin shi zo gida to mun gode haji ya raki <laughs> ya abuja ta zo ku tashi gobe ngala ya ku kai masarikin dandi noma ya wuce shi komowa te shi noma dubu da irin kalubale da kwaramniyoyin da ke tattare da wannan harka ta tafiya cira na kasashen waje a duk mako akan samu matasan yankin na tawa da ke yin wannan tafiya kuma kwanan baya na sake komawa birnin na tawa akan wannan batu inda na ziyarci ɗaya daga cikin tashoshin da matafiyan ke tashi su su su to anan da ya gamu a tashar da masu tafiya bida ko cirani ko diga kan tashi zuwa kasashe irin su libya algiers ko algeria da sauransu kuma ga nan kowanne da shirinsa da jikarsa da guzurinsa to kuma ga ɗaya daga cikin masu lodin waɗannan matasa da ke tafiya bida zuwa ƙasashen waje ya sunanka sunana salisu alai suleiman tawa daga nan bilbisi nake ne to gashi na tar da ku a tasha fasinja sun taru ya wannan lodi yake gudana eh shi wannan lodi yana gudana kamar daga lokaci kamar in a ce a da ne kamar kwanakin baya lokacin rani ba a fara damana ba sai ka iske muna yin kamar biyu uku hakan ga mota biyu ko eh da wuri wuri kuma za su tashi kamin sha ɗaya na rana goma da rabi duka wannan aiki a yi shi an gama da matahiya to yanzu muna cikin lokaci wanda ya kakaɗancin mutane na damana to shi wanga lokaci abin da ake ciki kamar duka masu tahiya yanzu sai wanda ya ɗan daɗe shirya da ita na yaro kuma muna samun lokaci kamar wanda yanzu in an lokacin damana an fara aiki to duka wanda in kuɗi ne za a bashi bai da aiki bai da kuɗi in bashi za a yi ya tahi to dole sai ya yi matsohin noma wani irin shiri kuke musu na tafiya to shiri wanda muka yi musu da tahiya yanzu kasan tahiya yanzu ba ɗai da da ba ce ta farkon libya tun ba musallibi ba da kakin mu musallibiya tarande ce ake aiki da ita iri wadda kaman za ta ɗauki mutumin da ya kai 70 80 45 60 duka haka za ta doka wato babban mota babban mota eh to kuma za ta ɗauki kwanaki daga agar suzuki saba za ta ɗauki kwanaki kwana 15 sha har ashirin tana yi a da to yanzu sai an samu canjin yanayi ana aiki da kananan motoci felix taliban za su dau mutum 25 27 mutum 24 16 eh wannan tahiya yanzu ta yara na yanzu maimakon da da ake kwana 20 wata ɗai in an ka tashi daga nan lahadi to in allah ya su duk inda lahadi take mai zuwa za mu yi labarin mutane a can sabaha zoke tripoli inda ake sati ɗaya yanzu ana samun kwana biyu har yau to kamar ya ake tsara tafiyar nan to abin da a tsara tahiya wadda muke shi muna hada wanda bai taba zuwa ba tun daga nan cikin tsarin tahiya za mu kira shi da wanda ya taba zuwa mu shirya su guzurinsu su haɗa wuri ɗai eh, ya kula da shi hawan mota sannan kuma shi zandi ba mu shi tun daga nan ga yanzu in mutum kakka mana kanan to sai mu amshi limero na kanan na gida sai mu amshi limero na libe tripoli wato lambobin waya lambobin waya eh saboda duk sha'ani wanda ake ciki duk inda ake ana labarin juna duk inda an ka sauka ko mota ta yi wani fam ko ta yi wani abu da wuri-wuri ana sanar da nan ka sai mu sanar da mutane waɗanda aga da sai a san mota wadda za ta zuwa a yi defanaji dangane da wadda ta ɓaci eh, da matahiya sai a san tsari wanda za a yi wato a yi juye eh sai a yi juye eh, ana yi haka na juye eh. to kuma kamar matasa masu shekaru 21 zuwa sama kaɗan da yardan magabatansu ne suke tafiya ko kuwa dai gaban kansu suke dukkan waɗanda kaga sun zaka nan wagga ta sha tamu da yardan magabacinsu shake tahiya ko kuma baba ne yana dai wani wuri sai ya gaya mishi kenan sai ya yi na'am da hakanan. ko mu samu a kamo na makusancin mutum wanga kanan babanka ne ko wan babanka ne ko kuma wanka ne wanda kuke wara kane cikin gida iya zo mun da mutum kenan mun amince da cewa wanga ai yarda shi tai ina yan maza daga ina kiran da sauri